jama'a masu kallon shirye-shiryen tashar inti hausa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin bankwana da cin rashawa wanda hukumar icpc wadda ke yaƙi da karɓar cin hanci da kuma rashawa a najeriya ke ɗaukar nauyin kawo muku tare da haɗin gwiwa gidan talabijin na nta hausa sunana hassan rabiu bello kuma kamar kullum mukan samu bakuncin bakin da muke tattaunawa da su a cikin wannan shiri daga hukumar ta icpc a wannan makon kuma mun samu bakuncin daya daga cikin jami'an wannan hukuma kuma babban darakta a wannan ma'aikata wato muhammad ashiru baba na kirɗi barka da zuwa cikin shirin barka ka dai malam hassan salamu alaikum la a wannan makon insha allahu za mu yi waiwaye ne akan abin da ya shafi al'amuran da suka faru a hukumar ta icpc mu ji dukkanin irin abubuwan da suka yi da nasarori da suka samu da kuma kalubale da suka fuskanta a waccan shekara da aka yi bankwana da ita yanzu kai tsaye za mu tsunduma a cikin shirin domin jin irin abubuwan da suka wakana a shekarar ta 2020 a ran kai daɗe wannan shiri na wannan mako za mu ɗauke shi kamar a matsayin wani abu na waiwaye wanda hausawa ke ce ma adan tafiya idan muka ɗauki shekara ta 2020 me za ka ce ko kuma wani irin abubuwa hukumar icpc ta fuskanta ko kuma ta yi a wannan shekara ta 2020 wato hukumar icpc ta yi rawar gani ta yi ayyuka da yawa a shekarar 2020 eh, eh, hmm. da ya gabata hmm. wato duk da dai cewa mun samu matsaloli eh, dangane da bullan annobar covid-19 wato duk da dai za mu ce wannan bar annobar covid-19 ya kawo mana matsala ba sosai wato ainihin hukumar ta yi amfani da wato uh, uh, technology wato fasahar uh, zamani mm. domin ta gudanar da aikinta don haka wato kasa aka ce wai idan hagu ta kiya sai a koma dama yau wato da muka zo muka ga wato covid-19 na nema ya kawo mana tseko to sai muka ɗauki fasaha muka yi amfani da fasaha da kimiyya domin mu ci gaba da aikinmu mm. ta amfani da wannan fasaha da kimiyya mun ci gaba da wato ainihin taro da muke yi misali mun yi taro da mambobi na, na majalisar tarayya mun yi taron bita da su mm. mun wayar da kansu game da ayyukan da muke yi da kuma musamman ma aikin da muke da ya shafi bibiyar irin aikin nan da 'yan majalisa suke wato da ake kira constituency ayyukan mazaɓu yauwa to wannan taro mun yi shi ne a ibadan mm. yauwa to amma kuma kaga wato mun yi amfani da kamar yadda na ce mun yi amfani da wato ainihin kimiyya wasu sun bibiyi wannan sun shiga wannan sun yi amfani da na'urori kamar su wato zoom da ake cewa sun yi ciya sun mun yi wannan taro da su sannan kuma mun yi wato mun yi gangami har ilo a kan yaƙi da sata kuɗaɗe a fita da su ƙasan waje hmm. wato abin da ake kira illicit financial flow hmm. wato wato a saci kuɗi a fita da su ƙasan waje hmm. wato kasan ita hukumar icpc ita ce sakatariya na afirka gaba ɗaya icpc najeriya ita ce sakatariya gaba ɗaya na afirka na yaƙi da ba ma kawai cin hanci da rashawa ba a'a na satan kuɗi a fita da su kasashen waje eh shine kamar yadda na gaya maka mm. ah, illicit financial flow a turance to mu ne secretariat mm. don haka ba mu bar covid-19 ya ya dakusar da mu ba akan wannan lamari mun ci gaba da aikinmu kuma mun yi gangami mun wayar da kan jama'a mun wato ainihin wato mun zauna mun yi bita akan yadda za a kawo ƙarshen wannan mundahana da babakere da ake yi ba kawai a ƙasan najeriya ba amma a afirka gaba ɗaya mm. sannan kuma mun shigo da wani doka na farfaɗo da wato tarbiyya da ɗa'a game da amin a najeriya wato ainihin in ka duba shi kansa rashawa da cin hanci ai wato ya shafi hali ne na dan adam yawa to idan ka canza halin dan adam dan adam ya zama mai da'a mai ɗabi'a to kaga zai nesanta kansa daga rashawa da cin hanci ma'ana dai idan na fahimce ka gyara ɗabi'un gaba ɗaya ya shafi kowa da kowa kenan ma kowa da kowa wato abin da ake kira national values mm. yau wato a wannan hukuma a wannan doka da muka kirkiro ta muna kiranta uh, national ethics and integrity policy mm. to wannan doka mun kai wa hukumar zantarwa Uh, ta majalisa a ta, kasa gaba daya kuma ta amince sannan shi kansa shugaban kasa ya sahale ya ya rataba hannu akan wannan doka to ita ma mun gabatar da wannan doka to yanzu abin da ya, rage mana shine mu ainihin uh, aiwatar da wannan doka uh, tare da taimakon jama'an al'umman najeriya ga baki daya mm. har ma waɗanda ba 'yan najeriya ba amma suna zaune a najeriya mm. dole ne mu ga cewa wato mun farfaɗo da ɗabi'unmu masu kyau na da na karinci na gaskiya na riƙon amana ba na zalunci yadda muka gani yanzu ba mm. to makasudin wannan doka kenan to duk wannan mun yi a lokacin wannan shekara da yawa da 2020 da ta gabata sannan wato mun yi bikin cika shekara ashirin na hukumar icpc hmm. a shekarar da ta gabata shi ma wannan aiki ba kawai mun zo mun yi fati ba ne mun yi biki ne kawai ba a'a mun yi ainihin ayyuka ne na a zo a gani a ranar bikin ba ma a ranar bikin ba ya mun ɗauki wajen sati biyu kafin ma ranar bikin hmm. kafin ranar wannan tuna da shekara ashirin din hmm. muna ayyuka, masu amfani misali mun karfafa wa matasa gwiwa wajen yaƙi da rashawa da cin hanci da riƙon amana da canza ainihin rayuwarsu a canza ainihin halayensu hmm. su zama mutane masu da'a mutane masu gaskiya ta wato shigo musu da gasa gasan nan mun yi akan rubutu akan yaƙi da rashawa da cin hanci wadda matasa da yawa a najeriya nan sun yi na'am da wannan kuma sun shigo cikin eh, gasar kuma waɗanda suka ci duk ƙasar nan ne ba wai kawai wani bangare mm. ba kuma waɗanda suka ce an ba su kyaututtuka da suka shafi kwamfuta da miliyoyin nairori mm. Ta gane a ƙarfafa musu gwiwa sannan kuma bayan gasa na rubutu mun shigo da gasan waƙoƙi wato yawanci za ka samu maga um, wato matasa idan kana so ka ja ra'ayinsu akan wasu abubuwa yawa in ka dan shigar da shi ta wajen kasida haka ko dan waka haka sai ka mm. ga sun fahimci abun nan da nan mm. ya wato mun kalubalanci matasa waɗanda suke da irin wannan kwakwalwa su fito kuma a gaskiya abin ya amashi sosai wato waka ba wai ina ne na ce waka ba kawai ina nufin waka barkate kowane irin waka ba mm. a'a waka da ya shafi yaƙi da rashawa da cin hanci hmm. jan kunnan jama'a baya wa mutane shawara cewa a rungumi gaskiya a rungumi tsoron Allah hmm. yawa a yi da'a a girmama na gaba sannan mu rungumi junanmu yawa sannan kuma mu so kasar mu yawa to irin wannan waka din hmm. duk mun yi sannan kuma waɗanda suka fito suka ci gasar su ma an ba su wato kyaututtuka sannan sai muka yi kuma wato akwai wato kyauta na musamman da muka ba wa mutanen da muka gano cewa sun zarce wajen nuna adalci da gaskiya da ɗa'a wajen aikinsu no. Ah. e, eh, wato mun haɗa kai ne da hukumar ma'aikata hukumar ah, ofisin shugaban ah, ma'aikata na ƙasa yawwa sannan muka ce su nemo mana mutane ma'aikata ma'aikata da suka yi wato suka zarce suka yi fice mm. yawa suka yi zarra a nuna gaskiya yawa ba waɗanda suke karɓan cin hanci ba waɗanda za a ba su cin hanci su ce ba sa so kuma su yi aikin su domin suna karɓan albashi kowane wata mm. mun samu waɗannan mutane kuma su ma mun ba su kyaututtuka a fada shugaban ƙasa a shekarar da ta gabata yawa sannan kuma muka wato mun zauna da alƙalai yawa mun zauna mun yi bita da alƙalai mun tattauna yadda za a ga cewa wato an hukunta su waɗanda aka kama da rashawa da cin hanci yawa daidai gwargwadon laifin da suka yi mm. yawa sannan kuma an tabbatar da cewa an hukunta su ɗin akan lokaci ba a dinga jan ƙara har illa ma sha Allahu ko har in wanda ake ƙaran ya mutu ko kuma mm. dai har in an manta da ƙaran ba yau wato kasancewa hukumar icpc ba mu ba kotu bane ba mu da kotu mm. sai dai mukan dauki mara gaskiya ne mu kai kotu mm. to su waɗannan kotuna da wato ainihin ah, hukumomin shari'a na ƙasar nan mun zauna da su su ma mun yi ah, mun tattauna da su ya wato duk a wannan bayanin da nake maka duk sun faru ne a 2020 yawa sannan kuma mun samu wato korafi mm. sama da dubu ah, sama da dubu ɗaya da ɗari biyar a shekarar ɗaya kawai shekarar kawai da yawa korafi yawa sannan kuma mun wato mun kai mutane kotu sannan an yanke musu hukunci an yanke 26 ah, ah, wato ainihin ah, hukunci yawa daga cikin wato waɗanda daga cikin 75 da muka gama bincike a kansu hmm. muka kai kotu an samu 26 har an yanke musu hukunci sannan mun daƙile zan ce mun hana watanda da kudin gwamnati zunzurutun kudin gwamnati naira biliyan 147 arba'in mm. da ma'aikatun gwamnati a matakin gwamnatin tarayya suka yi nemi su yi tanda da shi aka sassoka su ta wato hanyoyi daban-daban mm. sai ka samu an ɗauki kuɗin ma'aikata an tura shi wajen wani aiki an ɗauki kuɗin wani aiki an tura shi wajen ma'aikata mm. ba don komai ba dai saboda ka san an hana ma'aikatu su buɗe Uh, asusun bankuna da yawa to saboda haka sai suka nemo sai suka kirkiro ta hanya kuma yadda za su dinga cin kuɗin uh, gwamnati ko kuɗin jama'a na tuttura kuɗaɗen ta inda ba su dace ba hmm. to mun yi bincike wannan tare da taimakon uh, ofishin accountant general mun gano kuɗi su naira biliyan ɗari har da a shekara da ta wuce kawai yawa sannan kuma mun yi magana gwamnati ta dakile wannan kuɗi ta ta mai da su asusun gwamnati ganin yadda kake ta faɗo waɗannan abubuwa kuma gashi lokacin ma ya fara cin mana mm. a gurguje waɗannan kuma kalubale zaka ce kun fuskanta a shekara ta 2020 a hukumar ICPC a gurguje ganin lokaci to idan dai muna muna maganan shekara ce ita kaɗanta baya wuce wato kalubale na uh, wato ainihin annobar covid no. wanda duk da yake dai na ce maka mun yi amfani da na'ura mm. mun yi amfani da kimiyya mm. yawa amma kuma ba hakan aka so ba kuma kila wannan ya faru ne sakamakon takaita zirga-zirga da dai rashin taron jama'a madalla akwai tarurruka da yawa da muke yi na fahimtar da jama'a na wayar da kan jama'a mm. wadda da yawa ba mu iya ba saboda a hana doka wato a doka hada hana cuɗanya yawa to sannan kuma in ka duba ita kanta hukumar kanta wato zaka samu cewa har yanzu dai muna da matsalan ma'aikata mm. da yanzu hukumar eh, gaba ɗayanta tana da ofisoshi ne goma sha biyar in ka hada hada abuja goma sha shida mm. a ƙasa da muke da jihohi talatin da shida kuma a yanzu magana da nake maka dududu ma'aikatan hukumar icpc ba su kai dubu ɗaya ba a duk najeriya duk faɗin najeriya mm. to kaga gaskiya muna buƙatar mm. ma'aikata amma gwamnati ta ba da dama mu ɗauki ma'aikata mun fara yunkurin ɗaukar ma'aikata ɗin har mun tallatar mutane sun nuna sha'awarsu suna nan komai yana nan a kwamfuta har mun rufe portal ɗinmu na nema na, na, na application to amma kuma sai kwatsam sai covid din nan ya shigo to sai shugaban kasa ya ce to a dakata komai sai komai ya, ya lafa insha Allah za mu ci gaba da wannan process din to madalla masu kallon mu kun ga yadda tattaunawa ta mu take kasancewa da Muhammad Ashir Baba ɗaya daga cikin jami'in hukumar ICPC da ke Najeriya wadda ke yaƙi da karɓa da kuma cin hanci da rashawa a ƙasar nan kuma a nan za mu kawo ƙarshen tattaunawar mu da shi a wannan mako sai kuma wani mako mai zuwa za ku mu da wani sabon shirin in allah ya kai mu muna miƙa mu ga muhammad ashir baba da ka samu damar zuwa wannan shiri to ni ma na gode duka duka a nan za mu dakata a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni hasara biyu bello da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya thank you